daraja su zalika lam yakun rabbuka mulikal qura bi zulmin wa adu ghafilun Allah ba zai halakar da mutane da zalunci mutanen ba su san aikan Allah ba sai dai an aiki Allah ya yi aiko sun ce sun yi sannan a halakar da su sai ma an gargadi an sake gargadi an sake sai su da kansu ce kai abin da kake faɗan nan ya zo mana to shi kenan sai ya zo wani kullum darajatin

abin da ka faɗa cikin wannan larabci ka ce ka yarda tun daga zuciyarka har bakin ka yarda Allah shi kadai ne shi ne mai sama shi ne mai ƙasa shi ya komai ya kowa shi ke tafiyar da komai kuma zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu bawansa ne manzonsa ne wanda ya aiko shi da wannan addini kuma ka ce ka tabbata annabi Isa ba dan Allah bane Allah ba shi da ɗa yadda Allah yi annabi Adam ba uwa ba uba yi Hawwa uba ta da uwa haka yi annabi Isa yana da uwa ba shi da uba mu kuma yi mana uwa da uba ka ka yarda da abin da ka faɗa alhamdulillah yau ka zo musulmi ne maka murna menene sunanka na da imanu da zo da suna ke sunan musulmi dawuda sai mara dawuda allah ce da ke yanzu akwai wanka za ka yi wanka za a nuna maka alwala za a nuna maka sallah kullum za ka yi sallah sau biyar eh, sannan kuma allah baka dukiya ka yi zakka wannan azumi da muka soma kuma daga yanzu ba za ka sha ruwa ba sai rana ta fadi da daddare sai ka yi niyya ka ce za mu yi azumi tare daga har wannan wata ya kare sannan kuma ba a cin naman alade tun da musulmi ba ma cin naman alade wani ya maka murna ba shi wani je ka kara riga ko sannan sannan wanda je ka yi ta tambaya koya maka wani kullum darajatun min ma'amilu amma rabbuka bi ghafilin amma ya amalu kowanne a cikin mutanen da suka yi imani wanda suka ɗauki hanyar dan Allah da mutane da ba su yi imani ba suka ɗauki hanyar wuta suka ɗauki hanyar fushin Allah hawa hawa ne ba daidai suke ba muminai ba daidai suke ba akwai manzanni ulul azumi akwai manzanni akwai annabawa akwai sahabbai akwai manyan waliyai akwai muminai akwai musulmi darajojin musulmi kenan hawa hawa sannan su kuma waɗancan akwai kafirai kafircin ma iri-iri ne akwai ma wanda kafircin su ya kai ma sun ce wai ba su da allah kama gidan rasha da china akwai kuma wanda suke suna da allah amma allolinsu da yawa dodanni kenan akwai suka ce allah uku ne akwai wanda suka ce allah biyu ne allah alheri da allah sharri a duk abin da gani a duniya na alheri wai allah alheri ne ya kawo duk abin da gani na sharri a duniya to allah sharri ne ya kawo suna ta kokowa na alherin bai kare na sharrin ba na sharrin bai kare na alherin ba wanda duk kafirci ne allah shi kadai ne da jalali wal ikram sannan ah, har a dawo kan munafukai har a dawo kan musulmi masu manyan kaba'ira wani kullin darajatun ko waɗanne akwai hawa hawa min ma aminu daga cikin abin da suka aikata mai kyau wanda ya kai su ga babbar daraja ah, da mummuna wanda ya kai su daraka wato samun wuta a ƙasa a uzu billahi kuma rabbuka min ghafilin amma ya manu su da masu aikata alherin hawa hawa din da masu aikata sharrin hawa hawa din duk Allah yana sane da abin da suke aikatawa wa rabbuka al-ghani rahma in yasha yudhhibukum wa yastakhlif min ba'di الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية gaya wa annabi wa rabbuka annabi yana jin daɗin irin waɗannan an gani wanda ya wadata ga barin yin halitta da bai halitta ma da ba komai ba abin da zai rage cikin mulkinsa da ya halitta kuma ba abin da ya karu cikin mulkinsa ba makara cikin mulkinsa ba mataba cikin mulkinsa kuma da ya halicce su in su ce duk ba za su karbi maganarsa su bauta masa ba komai ibadar su dama ba za ta amfane shi ba kafircinsu da sabonsu ba zai cuce shi ba ya wadata gabarin yinsu ya wadata gabarin ibadarsu zun rahama ko da yake ma'abucin rahama ne ya halicci halitta don ya bayyana rahamarsa a cikin halittar don ya amfani su su amfana ba don shi ya amfana da yinsu ba wa rabbuka na gani zuwa rahama in ya sha yuzhibku ya ku kafurai idan da Allah ya ga dama yuzhibku sai ya tafiyar da ku ya tafiyar da ku kama ya sha min zuriyati qaumin akharin wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha in Allah ya ga dama ya tafiyar da ku ya kawo ɗansu mai a bayanku kamar yadda kuma an yi ku ne bayan waɗansu haka ikewa kullum wato mu na yanzu shekara hamsin da suka wuce iyayenmu ne suke yin zamani shekara hamsin da za su zo nan gaba kuma yadda iyayenmu suka tafi suka bar mu muna yin zamani shekara hamsin nan gaba kuma ba mu ne za mu yi zamani ba 'ya'yanmu ne za su yi zamani allah ya ɗauki waɗannan ya zuba a kabari ya ɗauko waɗannan ya fitar da su duniya ya zuba waɗannan a kabari ya ɗauko har lokacin da komi ya ƙare iya sha zai kun wasu ta halibin ba da kuma ya sha ka ba an sha kuma zurriyati ƙaumin akari إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين إنما توعدون wama an tubi mu'jizin alƙawarin da aka yi muku duk wanda ya aikata alheri ga abin da za a bashi zai rayu lafiya a duniya zai shiga bari lafiya zai tashi lafiya ya je wurin hisabi lafiya ya shiga aljanna lafiya ya dawo ciki ba tsoro ba bakin ciki gaskiya ne ga wanda suka aikata alheri haka kuma alkawarin da aka yi duk wanda ya sabi Allah tun daga duniya ba zai ji daɗin ma duniyar ba in mulki aka ba shi kullum tashin hankali kullum tsoro kullum rashin bacci kullum rashin kwanciyar hankali in dukiyar aka ba shi hakan nan ba ba kwanciyar hankali ba hutu a kawo masa wannan ai wannan mota ta ba da mutane kaza ta kashe mutum kaza ya mutu wannan ya dauki bashin sa bai biya ba hankalinsa a tashi kullum sai ya sha kwayan maganin bacci ne yake samun bacci saboda tashin hankali in kuma ya mutu tun daga ranar da ciwon ajali ya kama shi da daɗi kan an rabu har abada kullum wahala har ya shiga cikin eh, kabari a ta dukansa a ta babba shi kamun tashin kiyama in an tashin kiyama kuma ya tashi a masa hisabi a kai shi wuta to wannan alƙawura dukkan za su zo saboda haka dukkan mai rai kokari ya dauki hanyar alheri na aikata alheri don ya ga alheri kar ya dauki hanyar sharri yana aikata sharri domin zai ga sharri ba ba ta mujizina kuma ba za ku tserewa idan mutum ya yi laifi a duniya ana nemansa ruwa a jallo masu neman san in sun gan shi ya ba su kuɗi da allah ku ce ba ku ganni ba sai su karɓi kuɗi za a ba ku gan shi ba amma tashin kiyama lahira ba wanda zai ɓuya a wani wuri kowa sai ya halarta قل يا قوم اعملوا على مكان اعملوا على مكانتكم واني عامل وسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدير انه لا يولي الظالمون ya rasulullah ba ka yi gargadi ka yi bayani ka yi gargadi ka yi bayani ba to duk wanda ya kika cewa to shi kenan kun ji ko imalu ala makanatikum inni amil to ku ta aiki da yadda kuke so din ni ma ina aiki da mutane da muke so din za mu ga wane ne mai karshe mai kyau wannan an yi kurari kenan an ba mai hankali tsoro imalu ma ku aikata abin ga dama wannan kurari aka yi mutane ana ba su tsoro ne saboda haka a ɗauki hanyar gaskiya a bar hanyar ƙarya imalu ala maka inni amin fa sau ta alamun da sannu za ku san manta kullum kullu aqibatu wane ne yake da ƙarshe mai kyau gida mai kyau a duniya da lahira ƙarshe mai kyau wane ne mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne masu eh, kyakkyawan makoma tun daga duniya innahu la yuflihu zalimuna domin kafirai azzalumai ne wa man yuzlim minkum nuzib azaban kabira kuma duk wanda yake zalunci Allah shi zamu dandana masa azaba mai girma zalim azzalumai iri biyu ne akwai wa akwai kani inna shirka da zulmun azim kafirci ne babban zalunci wanda ba kamar sa bayan nan kuma kowane zalunci zalunci ne ko ka zalunci mutane ko ka zalunci kanka duk da zalunci ne idan kana sallah kana aiki aikin alheri kana aikata sharri shine zalunci din to za ka yi rakiya domin idan kafurai suna aikata aikinsu na shan giya na neman mata na aikin maza na mugun kulli da abubuwa kana raka su kuna yi tare amma kana sallah kana ibada to in ba tuba kai ban je lahira ma za ka dan raka su amma ba za ka dawwama ba za ka dan raka su da kai ka wuta a babbaka ka to me ya kawo haka kai hankali mana kai aikin da aka nuna maka kai Eh, inna ma tuwaru la at ma antum qul ya qawmi imaru ara makanatikum inni ari wa sawfa ta'lamun man takun la qad dir innahu la yulihu zalim ka san dai na ce ka aikata abin da ka ga dama ka tabbata fa in kai zalunci ko kafirci ko zalunci ka zalunci mutane ko ka zalunci kanka da rashin ibada to kuma za ka samu wani babban rabo a lahira babu babu agatu dar وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائنا عامل فسوف تعلمون من تقول له عاقبة الدير إنه لا يوليه الظالمون وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يسب إلى الله وما كان لله هو يسب إلى شركائهم ساء ما يحكمون وجعلوا كافرا مكة مشركي أرنا جعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا wato a dukiya kayan gona dukiya dabbobi sukan kasa kashi-kashi ne wato akwai wasu dabbobi da suke samun sunaye akwai sa'iba akwai wasila akwai ham to irin waɗannan dabbobin sa'iba da wasila da ham to ba za a ba za a hau su ba ba za a lafta su ba kuma ba za a yanka su ba in kuma an yanka ɗin ta faru an yanka to mata ba za su ci ba sai dai maza amma inda mushe suka yi dudduga baki da za su ci su gaba ɗaya to sai su kasa kashi wannan na allah wannan ko na dodanni in kayan shukan kayan gonan ne wace wannan na allah wannan na dodanni to in sun ajiye idan wani abu wanda suka ce na allah din nan ya faɗa cikin na dodanni ba za su cire ba sai ce allah ai mawadaci ne na dodanni ai dama za mu ba miskinai ne da fakirai da baƙi na allah ɗin allah kuma wadace ne to amma in na allah in na dodanni ya faɗa cikin wanda suka ce na allah ɗin ne sai su ɗebo su mayar su allah ai mawadaci ne to duk dai wannan ƙarya suke allah bai sa su wannan ba bai ce musu ga na allah ga na dodo ba a'a allah ba haɗa musu da wani dodo allah kuma wajensa za a ji me za a yi ba wai mutane za su shirya abin da za su yi wa allah ba a'a allah ne za a ji maganarsa a wajen annabinsa ga yadda za ku kaɗaita shi ku rabu da dodanni ku yi masu ku yi zakka zakka shi ne na allah sauran wanda za ku ci kuma naku ne kuma ku yi azumi in zamanin mu ne irin na yanzu sannan kuma ku je ku yi haji abin da Allah ce ku yi ku yi abin da ya ce ku bari ku bari amma ku ji daga wajensa ba ku za ku kagi yadda za ku yi ba wa ma kana lillahi wa yasiru wa jalu lillahi mimma zara min hazi nasiban fa qalu sukan ce hadha lillahi wa hadha li shurakaina wannan na Allah ne wannan ku na dodannin mu ne fa ma kana shurakaihim wala yasbi Allah Abun da ya zama na dodannin su ne to ko ya zuba cikin na Allah ko ya fada cikin na Allah sai su ciro shi amma abun da suka ce na Allah din ne don ya shiga cikin dadodanni ba za su ciro shi ba sai sukan ce Allah ai mawadaci ne ba ma kana lillahi wa yasilu ila shuraka'im sa'a ma amma waɗannan sun yi mummunan hukunci ai shi Allah shi ne fa ya saukar da ruwa daga saman sa, ya zuba akan ƙasarsa ya tsirar da dukkan abun tsire-tsire wanda aka shuka da wanda aka dasa da wanda ba shuka ba da itatuwa da ganyaye abin da za mu ci da abin da dabbobin mu za su ci da kayan magani da komai Allah da ya yi wannan haka dabbobin ma Allah da ya yi su amma sai ku wari wani abu ku ce wannan na Allah ne wannan na dodo shi ko dodo daga ina ya sako ruwa daga ina ya tsira da daga ina ya ba da dabbobi bai yi komai ba shi ne za ku ce wannan rabon Allah ne wannan rabon dodanni to na rabon dodanni shi ne suke baiwa eh, masu gadin dodanni masu kulawa da su hazari lai wanda suka ce na Allah kuma su baiwa baki in sun zo da miskinai amma shi shirkayin farasu yallah ko ma kana lillahi yasir la shuraka'ihim sa'a ma yahkumun amma sun yi mugun hukunci tunda Allah shine mai komi shine mai kowa a can hada shi da dodanni ga kayan dodo ga kayan Allah me ya kawo maganar dodo in Allah na nan Allah da yana nan وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم وليرضوا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء وكذلك زين لكثير من المشركين شركاء قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم haka kuma ubangiji yake ba mu labarin su kafiran kamar yadda ka ji waɗannan sun kasa dukiya iri biyu wannan na allah wannan na dodo irin wannan haukan da wannan wauta akwai ma wa kazalika zai ni kasiri min al-mushrikin shuraka awladun shuraka wanda aka zayyana musu dodanni suka zayyana musu kashe musu 'ya'yansu idan mutum ya haifi ya ta mata to sai ya bunne ta wai za ta jawo masa abin kunya kuma za ta ƙara masa talauci irin wannan sai su bunne 'ya'yan wai zan ma'urar su idan da bi ayi zambin kutilat annan wata rana wani mutum daga cikin masu wannan abin musulunci ya same shi sai ya musulunta yana sahabi wajen manzon Allah sai a same shi yayi gum yana kuka a ce masa Allah ya baka musulunci ka musulunta menene na damuwa kuma kana kuka ya matsa suka matsa tambayarsa annabi ya matsa tambayarsa ya ce ya rasulullah abinda na yi ba shi da kyau ba ya daɗin faɗa menene ne ce na tsamman Allah ba zai mun gafara ba ya ce menene ne ce wallahi kullum matata in tafi ya ta mata sai in kashe ta kullum in tafi ya ta mata sai in kashe ta sai da ta haifi ta hudu sai ta ce tana roƙo na bar mata wannan ni alƙawari saboda Allah in alƙawari saboda Allah bar mata wannan sai na alƙawari ku na batta na alƙawari na batta ta girma ta zama kyakkyawar budurwa kowa yana son ta ta isa aure sai na sai zuciya ta ce har yanzu ni ban yadda ba bai ban yadda ba har yanzu zai kashe ta ne sannan sai ya gaya uwar yarinyar nan za je ganin dangi da ita sai uwa tana murna tana tsammanin gaskiya ne suna tafiya suna tafiya daga garijiya sai yana karkata yarinya mubi ta nan mubi ta nan ta gane da baba karka kashe ni sai ya ce sai na tura ta cikin rijiyar sai tana ihu baba ka kashe ni tana ihu baba ka kashe ni sai na zauna saboda ji ta yi sanyi ta mutu kenan da ya faɗi wannan sai annabi ya kuka ya ce da ina da ina hukunci wa mutumin da ya musulunta bayan ya musulunta na na hukunta ka amma da islam ya jubbu ma kamar da musulunci duk abin da ka aikata in ka zo musulmi Allah ya yafi wancan da ya wuce wannan duka wautansu ne ka kashe yarka da gangan wai kar ta ci abinci tare da kai ko kuma kar ta maka abin ta ja maka abin kunya wa kazalika zayyana likasiri min mushrikin qatla awradihim shuraka'uhum liyurduhum don su kwatar da su wani yalbisu yin dinam don su rikitan musu da addinin da aka bar su daga annabi isma'il wani yalbisu yin dinam wadau sha buka ma ba fa hu ma aftaru ya layi ba za ka samu damuwa ba ka riga ka san dai komi a cikin a cikin mashi'ar Allah yake gudana da Allah ya ga dama da ba su yi kafircin ba da ba su kashe 'ya'yansu ba haka Allah ya ga dama shi ubangiji wa amruhu yughayirul irada iz amma amru ibada wato abinda yake nufi daban abinda yake ba da umarni kuma daban idan ba da umarni nan na bisa hikimati ne to in ya ba da umarnin ba yana nufin a yi ya ba da umarnin ba ne ya dai ba da umarni don iko amma baya nufin a yi shi wallahi du ila daris salam Allah yana kiran kowa a zo a shiga aljanna wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim amma sai ya zaɓi waɗanda yake su shiga aljanna ya nuna musu hanyar da ake bi a shiga aljanna umarninsa daban nufinsa daban umarninsa shine shari'a nufinsa kuma shine haƙiƙa wanda baya saɓawa in sun haɗu to ba dama komi ake so yanzu nan za a yi ma amurhu iza arada shay'an an yaqulu kun amma in in amru ya zo ba irada ba za a yi abun ba zai yiwu ba kamar yadda ya kira dukkan duniya ya ayyuan nasu budu rabbakum ya ku mutane duniya gaba ɗaya ku zo ku bi Allah ubangiji ku bauta masa ya eh, ka gaba bai ga daman kowa ya zama musulmin ba sai dai waɗanda ya ga daman ne su ne suka zama musulmi bambancin tsakanin halittan halitta da Allah dukkan shi mutum ɗan adam duk abin da yake yi abin da yake nufin ya yi duk akan yana son abin ne shi yasa yake nufin ya yi shi duk abin da dan adam yana so ya yi shi yana nufin ya yi shi akan yana son abin ne don kuma abin zai kawo masa wata fa'ida ne ko zai ja masa wani alheri ko zai ture masa wani sharri duk aikin dan adam akan wannan ne yake nufin aikinsa ya yi aikinsa don saboda fa'ida wato amfani amfanin a kawo masa alheri ko a ture masa sharri duk aikin dan adam akan wannan guda biyu ne ta mashi allah da yake babu babu wani ba wani bukata game da shi shi aikin yadda ya ga dama kawai yake yi dama bai halitta halitta don su yi masa wani abu wanda zai amfane shi ya ce dai a bauta masa bautan ba ta amfanarsa ya ce kar a saba masa sabon baya baya baya bata masa wani abu ah, wa amru yin ghayril irada amma amru da'atin ibada ah, walau a rabbuka ma fa'adu ya rasu ka riga ka sani ne da Allah ya ga dama da kafircin da suka yi da ba su yi ba da kashe 'ya'yansu da suka yi da ba su yi ba da jayayya da suke yi da kai da ba su yi ba da Allah ya ga dama amma yadda ka gani na haka Allah ya ga dama fazaru ya ne su kuma ya fitar da ƙaryansu inda Allah ya gaya annabi rubu da waɗannan to waɗannan sun kaɗe inda Allah ya ce annabi gafara barni da shi ko gafara barni da su rabu da su to mutane sun kaɗe an raba su da ainihin rahmatin yace an cire rahama kenan tsakanin su da jalalan Allah sai jalalan Allah ta sauka akan wanda bai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu hadhihi an'am wa الذي أنعام وحرث الهجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكر اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا هل ينزلوا كافرين سنجي هذه أنعام وحرث الهجر وأن دبوبي وتراقما سوائبا دا دا دا دا دا دا da دا حام dabbobi an ware su daban haka kuma kayan gona wannan ma an ware shi daban hijirun wato an riga an kawwame su ba taɓawa sai dai wanda muka nuna su ke da taɓawa wato idan su waɗannan da aka killace sai dodanni ne sai dodanni ne wato masu kiwon dodanni su ne za su yi amfani da su amma ba wanda zai lafta kaya ko ya sha nono ko ya ci nama sai su amma sai in suka yanka kuma to mace ba za ta ci ba sai dai maza in kuma sun yi mushe to kowa da kowa zai yi. duk wannan ƙarya suka ce ƙarya suka yi wa Allah in ji Allah Allah ce ƙarya suka yi masa shi bai ce musu yi haka ba ah, wa Haji hajjan amun har su hijir la ya ɗamu a illa man na sha'u bi zamihim wa an amu wasu dabbobi ko hurrimar zuhuru ha an haramta hawansu ko labta kaya a kansu duk da sun haramta duk da ba Allah ne ce su haramta ba shi Allah ba yadda ka haramta wani abun da shi bai haramta ba wa an amuna ko wasu dabbobi kuma la yazkuruna sama Allah alaihi haftira alai sannan su kuma in za su yanka din ba da sunan Allah suke yankawa ba da sunan dodannin su suke yankawa nan duk dai sun yi wa Allah ƙarya in za ka yanka dabba kan bismillah za ka ce ba bismin wani abu ba an ah, alai wannan duka ƙarya suka yi wa Allah sai jihim da sannan Allah zai saka musu bima kanu yaftaruna da ƙaryar da suke masa وقالوا الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم في شركاء سيجزيهم وصفهم إنه أليم حكيم آه إنه حكيم عليم إنه حكيم عليم har yanzu a cikin abin da suke faɗa sun ce ma fi buduni hazilan ami duk abin da yake cikunan waɗannan baha'ir da sawa'ib da da ha to dukkan abin da yake cikinsu muharramun ala azwajina sun haramta daga matanmu ba za su ci su ba idan eh, ko ɗan rakumi ko ɗan tinkiya ko ɗan akuya ko ɗan saniya to mata ba za su ci ba sai dai maza a cikin waɗannan waɗannan dabbobin da aka ware din muharram ala azwajina wa in yakun maitatan fa hum fi shuraka amma ba mamaki in ya mushe ne to maza da mata kowa zai ci eh, wa yakun fi shurakaw سيجديهم بما كانوا يفترون لأن الله زي ساكا مسؤولي آه وقالوا ما في بدون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتنا في شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم الله زي ساكا مسو da abin da ya dace da su inna shi Allah hakimun gwani ne a cikin hukuncinsa da hukunce-hukuncensa alimun ko masani ne a duk abin da yake yi a cikin saninsa yake yinsa قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سبها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين الله أبنجي يسي حقيقة قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها أما ونسكي كشي يا أنسو سبنيسو دن ووتا بغير علم سوى رشن سني حقيقة خسر وأن سلقا سني أسارة ka haifi ya ta mata mai kyau sai ka tura ta a rijiya ko ka tona rami ka binne ta saboda wauta sabhan bi ghairi ilmin kuma har yanzu a cikin wautan su haramu ma zakumullahu sun haramta sa'iba da wasila da ham da baha'ir abinda Allah ya ce halal ne sun haramta shi wa kansu don wauta wa haramu ma zakumullahu iftira'an ala Allah saboda yi Allah ƙarya Allah abinda Allah ya nuna haramun shine haramun ba abinda wani nuna haramun ba آه، قد ضلوا وما كانوا مهتدين اما حقيقه ولن متاني ثم بتا وما كانوا بهزم مهتدين شري ايوبا وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نخله والزيت كلوا من ثمره إلى أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حساده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين هو شيء الله نان وبنجي مي سو مي قسم yin komai da komai wanda ya gaya muku shine falikul habbi wannawa ya keta kwaya ya raya ta ta zama kara ta zama kwayoyi irin na da ya keta eh, ƙwalluwa itace ko dabino ko wani abu ya mai da shi bishiya bishiyar ta haifi ya'ya irin na da wanda ya muku ya saukar da ruwa ya yi muku abu kaza ya yi muku abu kaza ya yi muku abu kaza wa huwa allazi a jannatin shatin shi Allah nan ya yi muku gonaki shatin wa gaira maru shatin wanda suke shimfiɗe a bayan ƙasa da wanda yake suke sama misalin shatin wanda suke ƙasa a shimfiɗe a ƙasa kamar wake kamar gyaɗa kamar kankana kamar kabewa abubuwan ne da suke manne da ƙasa to waɗannan duk allah ne ya yi su akwai kuma wanda suka yi sama kamar gero kamar dawa kamar shinkafa kamar bishiyoyi masu 'ya'ya duk dai allah ne ya yi muku su duk allah ne ya yi sannan ku ce garaban allah daban garaban dodo daban alhali kun san allah ne ya yi ku allah ne ya yi su tun wauta an sha jannatin marushatin wa ghaira marushatin wa nakhla wa zar'a shine yayi muku dibinai da kuma dukkan kowace irin shukan da sunanta bai fito ba mukhtalifan ukulu wanda yake ɗanɗanonsa daban-daban kowanne da irin ɗanɗanonsa akwai mai zaƙi akwai mai daɗi akwai mai ƙarfi akwai mai garɗi akwai mai hamami akwai kowanne da irin maganinsa da irin daɗinsa ga suna kama da juna amma kuma ɗanɗanon sai ya zama daban-daban kuma ƙasa ɗaya suke tsirowa iska ɗaya suke shaƙa taki ɗaya suke sha a cikin ƙasa kuma fito su zama daban-daban wannan ya zama abinci wannan ya zama magani wannan kuma ya zama ma in ka ci shi za ka mutu haka kamar misalin saiwar lalle in an ci za a mutu saiwar kaɗanya in an ci za a mutu amma saiwar rogo ana ci ana rayuwa saiwar dankali ana ci ana rayuwa amma duk da ƙasa suke gaba ɗaya banda ikon Allah ya za a yi haka wannan sai dai Allah shi yake yin haka a sha jannatin ma'arushatin wa ghayra ma'arushatin wan nakhla wa zara mukhtalifa nukulu wa zaituna wa rummana da zaitun da rumman duk dai shi yayi su mutashabihan suna kama da juna wajen ganyayensu da itatuwansu wa ghayra mutashabih kuma ba sa kama da juna wajen gani da ido ko ɗanɗano kaga kaɗanya gata koriya tsada ga shi jawun kowane da irin launinsa ne kowane da irin launinsa ga su ganyayen korra shar amma in sun zo su yi yaya sai su zama daban-daban e, launinsu daban-daban shi inabi kama akwai kore akwai ja wannan kalawar zara muktalifan kulu والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر نين يمك ودن أبو بوا إن سني إن سنونا نباك داما كتي ويبا الله يا هنا كر أشدبينو سياغا ونونا بني yana ɗanye ɗanyen ma ana cinsa amma dai in ya isa jin daɗi shi ya kamata domin idan bai isa ba ɓanna ne ake yi ba amfani ba Iza asmara in ya kawo ya'ya ya'yan sun yi kyau wa atu haqqahu yawma hisadihi sannan ku ba da haƙƙinsa haƙƙin Allah yawma hisadihi ranar da ku girbe abubuwan ko na itacen ko na kararen ko na eh, ciyayin kamar shinkafa ranar da ku girbe su to nan za ku ba da zakkarsu amma zakka anan, nan don wannan sura ta sauka makka ne tsakanin annabciya da shekara shida ko bakwai gaba ɗaya ta sauka lokacin babu zakka amma kuma faɗin zakka ɗin haƙƙinsa <clears throat> lokacin da ba a faralta ba kamar yadda Allah ya faralta sallah ne a cikin suratul muzammil ka yi sallah dukkan dare ko rabin dare ko kasa dare ko daga bayan shekara wajen goma sha ɗaya shekara goma sha biyu da wata hudu sannan aka wajabta sallar aka ba ta a lissafi bayan ta shekara goma sha biyu da watanni ana yi sai yadda kaga dama za ka yi amma a ce kashinta biyar ne ga raka biyu ga raka hudu ga raka hudu ga raka uku ga raka hudu wannan sai ran da aka dauko aka je isra'i da miraji sauran ƙaura sauran za a ƙaura saura wata takwas aka isra'i da miraji aka karɓo su aka yanka ma duk dai da ana ta yi to wannan ma irinsa ne ana bayarwa ne eh, ana ba miskinai da fakirai haƙƙinsu amma sai an koma madina an shekara shekara ta biyu ne za a wajabta zakka din ta farilla yankakkiya din wa atu haqqahu yawma hisadi wa la tusrifu kada ku yi banna bannan kada ku bayar duka ko ku bar war iyalanku ba su da abinci innahu shi Allah la yuhibbul musrifina baya son masu banna ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين yadda ya muku gonaki waɗansu masu tsawo waɗansu kuma suna shimfiɗa a ƙasa to haka ma yi muku dabbobi waɗansu masu tsawo waɗansu suna shimfiɗa a ƙasa masu tsawo su ne manyan raƙuma manyan shanu manyan shanu ya yi muku kuma tumaki kusa da ƙasa awaki kusa da ƙasa ‘ya'yan raƙon ma lokacin da suke ƙanana kuma kusa da ƙasa duk wannan allah ne ya yi muku waɗannan ba wani dodo ne ya yi ba kulu min mara kuma ya ba da umarni ya ce kar ku ce kaza haramu kulu ku ci kawai min da kuma razaqakumullah daga cikin abin Allah ya arzuta ku abinda Allah bai haramta ba kar ku haramta wa kanku wala tattabi'u khuduwati shaytani haramta abinda da Allah bai haram bai haramta ba bin hanyoyin shaytan ne kar ku yadda ku bi hanyoyin shaytan innahu shi shaytan kuma mu mubin shi makiyin ku ne mai bayyananniyar min ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ذكرين حرم اشتملت عليه أرحام نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الماضي اثنين kula الذكرين حرم عمل سيين أما اشتملت عليه أرحام سيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين Allah ce su dabbobin nan dai ga sunan guda takwas na yi su na yi su guda takwas raƙuma biyu shanu biyu tumaki biyu awaki biyu kowanne namiji da mace kowanne namiji su hudu nan sai suka zo su takwas samaniya ta azwajin min ad-dani sinaini daga cikin tumaki akwai guda biyu akwai rago akwai tinkiya wani min al sinai sinaini akwai a cikin awaki akwai akuya akwai tauri kaga guda hudu kenan ah, min al-dhani sinaini min al-ma'azi guda zakarai ne ka tambaye su a cikin waɗannan a harama azzakaraini ya yi ne shin rago ne aka haramta da taure ko ko tinkiya da akuya aka haramta bi'uni bi ilmin ku kawo min hujja ta ilimi in kuntum na in magana ku gaskiya ne ya rasulullah ka tambaye su duk dai waɗannan daga cikuna ɗaya suke fitowa ragon ne aka haramta da taure ko kuma tinkiya aka haramta tinkiya aka haramta da akuya ku bani labari ومن الابل اثنين البقر اثنين قلان ثمانية أزواج من الضان سنين من المعز سنين ولا ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بيل إن كنتم صادقين ومن الإبل سنين ومن البقر سنين ولا ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء يوصيكم الله بهذا وما نزل ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس من غير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين كما يدعك وأنت ƙananan dabbobi guda hudu ga maza ga mata haka kuma manyan dabbobi ga maza ga mata wa min al-iblis nayn wa mai al-baqari a cikin raƙuma akwai guda biyu akwai namiji akwai ta mata a cikin shanu akwai guda biyu akwai namiji akwai ta mata wala azzakaraini harrama abilun ni? ka tambaye su kace to shin ainihin namiji raƙumi ne aka haramta da sa bijimi aka haramta ko kuma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

baya barin wurin tambaya sai ya ba da amsa an gaya mana abubuwa guda hudu ne kawai aka haramta su ne mushe da jinin yanka da alade da abin da aka yanka da sunan dodo su hudu ne duk suke yawo a cikin surorin makka guda biyu da surorin madina guda biyu surorin makka guda biyu wannan surorin da na farkon surar da ta faɗi wannan magana da aka koma cikin suratun Nahali ita ma ta makance, sai ta ce wa alal ladina hadu haramna ma qasasna alayka min qablu ta mai da cewa a duba cikin suratul an'am ai an yi maganan abubuwan da aka haramta wa yahudawa to da suratu bakara ta zo ita ma ta yi maganan abubuwan da aka haramta din guda hudu ne kamar na suratul an'am da suratul Nahali. da komo cikin suratul ma'ida sai aka bada bayani bayanin komai yawan sai ya koma cikin maitatu to saboda ƙur'anin kullum yana kira yana ce musaddiƙan lima bai da yadaihi nan yana gaskata abin da taura ta ƙunsa da abin da injila ta kunsa sai dai sauƙi da yake bayarwa a samu sauƙi a samu bayani ƙari to kada wani ya ce aikuwa yahudawa a cikin littafinsu ba a cin abu kaza ba a cin abu kaza ba a cin abu kaza ba a cin abu kaza shine ma Allah ce fatu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin da aka ce ai a cikin attaura an haramta cin naman raƙumi da nononsa aka ce da ku kawo attaura a karanta a gani ko ba ku tarihi ba yanzu a gaya musu a ce wa alal ladina hadu haramna kulli zufurin yahudawa mun haramta musu dukkan dabbar da take da da da kumba wa min al-baqari wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma ha kuma shanu da awaki da tumaki mun haramta musu mun haramta musu kitsin su wato kitsin nan da yake rufe tumbi katon kitsin nan na kowace dabba don haramta wa yahudu haramun ne gare su to wa'adin hadu haramna kullum zuhur wa min al-baqari wal munqanami haramna lim shuhumahuma illa ma hamadat zuhuruhuma sai dai kitsen da yake cikin gadon baya tare da kashi tare da nama awil hawaya ko kitsen da yake gauraye da hanji aw makhtara da bi'azm ko kuma kitsen da yake gauraye <coughs> da kashi domin yawancin kashi za ka samu mahaɗarsa akwai kitse a haɗe to wannan dai mun bar musu to inda aka samu haramcin waɗannan ai Allah ya gaya mana ya ce. وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلا لهم وبسدوا عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وغنه عنه وأكلموا أموال الناس بالباطل وأتنا للكبير منهم عذابا أليما mun haramta wa yahudu abubuwa masu daɗi dalili in sun yi wani laifi allah sai ya sauko da aya musu ya ce to daga yau na haramta muku abu in sun sake yin wani laifi sai a ce daga yau na haramta muku abu kaza shi yasa abubuwan haramun din suke da yawa a cikin littattafansu su yahudu harramna alaihim ma na alayka min qablu dan nahali kenan wa alladhina hadu harramna kula dhi zuhurin mun haramta wa yahuda dukkan naman dabbar da take da kumba ba za su ci ba haka kuma cikin shanu da awaki da tumaki an haramta musu cin kitsen nan na cikin eh, ciki ma haramna alim ma kasna eh, kullu dhi zufur wa min al-baqari wal ghanami haramna alim shumahuma illa ma hawala zuhuruma aw al-hawaye aw ma ikhtalata bi ardh to littafin su daban ne littafin mu daban littafin mu dai ga abu hudu ne da yake bayi wani wani shishigi an ƙara haramta wani abuwa wannan guda hudun dai kullun su suke yawo cikin surorin nan guda hudu da suka yi maganan abubuwan da allah ya haramta cin cinsu awil hawaii a maktalar min abu zalin zai na hu bi bakayyim wa inna da sadiqun abin da yasa muka haramta musu waɗannan abubuwan jin daɗi mun saka musu na bi bakayyim da zaluncin da suke yi in sun yi wani laifi a aiko an haramta kaza in sake wani laifi a har aiko an haramta kaza su ne yasa allah ya lissafin abubuwan da ya ce وبذل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات الا لهم وبسد عن سبيل الله وبسد عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وغنه عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واتنا للكبيرين عذابا اليم لكن الراسخون في العلم والمؤمنون بما انزل وما انزل والمقيمين الصلاه والموتون الزكاه والمؤمن بالله لما يقول لك سنؤتهم اجرا عظيما يا لسه ابوه وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم ورسول الله وما قتلوه ما سب يا لسه وليفكن da suka yi aka kara musu haramtattun abubuwa din wa inna rasadiquna haqiqa haramta musu da muka yi akan zaluncin da suka yi mun yi gaskiya فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين وإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة idan kafiran makka sun karyata ka cikin duk abubuwan nan da ka kawo na hujjoji da bayanai da kuma sun ce da har yanzu su ba su yarda ba faƙun rabbukun zu rahmatin wasiya ka to allah ubangijinsu mai rahama ne mai yalwa ramarsa mai ya ce amma duk da haka wala ba su wani kawin mujirmi duk da haka tare da rahamarsa tana da yalwa ko kuma kuna tare da ainihin ya ce annabi yana cikin ku ah, domin annabi yana wuri ba a saukar da azaba makkan ma da ake so a kashe kafiran sai da aka fito da annabin daga cikin makkan aka kai shi garinsa madina aka fito da shi daga garin madina in ma aka kawo su ƙauye don a ji daɗin kashe su ba a makka ba wurin harami ba a madina ba wurin harami nan ma da aka zo ai ɗan kaɗan aka taɓa kawai don an kashe saba'in an ɗaure saba'in ai bai daidai da yadda Allah yake musu kurari da inna barsha rabbika la shadid inna ran da Allah ya kama ku kun kare Allah zai muku munan kamu amma da ke annabi yana ciki ba ai munan kamu ba yan mutun sabai ne ka kashe aka dauke yan guda saba'in ah, wa min al baqari wal gharim harramna alayhi shuhuma wa illa rabbukum zura matin wasi'a ga ya musu Allah ubangijin kuma abocin rahama abocin rahama ce mai yalwa mai yalwaciya amma duk da haka wala raddu ba su wani mujirin ba zai hana tare da rahamarsa mai yawan nan masu laifi in suka yi laifi ba su tuwa ba zai hana allah ya musu azaba ba ga ramar ya tana na amma sun yi laifi sun yi tuba to duk da haka rahama ba za ta hana a yi musu azaba ba saboda haka shi ubangiji na kirari na ce rahamarsa tana da yarwa rahamarsa tana da yarwa to amma duk da haka sai aka ga a cikin mutanen duniya walakin aksar nasu la nuna population yawanci kafirai ne sannan kuma duk kafiran nan yan wuta ne musulmi ne yan aljanna musulmi ma za a ware waɗansu ajiye musu horo kamun a kai su sai in aka yi magana aka ci ya aka yi haka sai ubangiji ya nuna mana cewa ai tsakanin mutum da aljanna kawai ake samun kafiri ga dubban miliyoyin mala'iku billions ba kafiri ko guda da cikinsu la ya suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna dukkan sammai guda bakwai ɗin nan dukkan abin da yake wajen kursi da al'arshi da hujubai da duk abubuwan da Allah ya halitta ba su isa sabi Allah ba yan kaɗan ne daga cikin mutane da aljanu kawai suke sabon Allah yan waɗannan yan guda kaɗan nawa suke kamar cikin cokali saboda haka ne rahamarsa tana nan ta yalwaci komai wannan yan kaɗan ne kuma in sun yi laifi wasu tuba duk da rahamar tana da yalwa su dai za a yi musu azaba yi yuraddu ba su anil qawmil mujrimin سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا لو شاء الله ما أشركنا wala ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون كان يجين هذا كان Eh, kai haka da hannu sai la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da ka cikin wannan larabci ka ce tun daga zuciyarka har bakin kayan da allah shi kadai ne shi kadai ne ubangiji da ake bauta shi ne mai sama da kasa mai koyi mai kowa kuma ka ce ka yadda manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne Allah ne aiko shi da wannan addini ka yadda isa bawan Allah ne manzon Allah ne ko? alhamdulillah yanzu ka zama musulmi dan uwanmu duk abin da ya waje a musulmi ya waje gare ka abin da ke kanka yanzu za ka je kai wanka a koya maka wanka a koya maka alwala a koya maka sallah kullum sau biyar irin wannan wanka da za ka yau in ka kwanta da matarka sai ka irin wankan nan sannan kai alwala ka yi sallah kuma yanzu ba za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗi in dare ya sai kai niyan za mu tashi da azumi har mu ƙara watan nan tare da kai abin nan tare da wannan wanka da zai yi in ya kwanta da mata da dole sai ya yi wannan wanka kamun ya sallah akwai kuma zakka bayan sallah biyar ne akwai zakka Allah da ya baka duniya dukiya ka da zakka Allah ya baka damar yin azumi Allah ya baka damar zuwa hajji ko ba a cin naman alaji

اللي سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبل متى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الذن وإن أنتم إلا تخرسون يا رسول الله سيقول الذين أشركوا تسنوا أن كافرين مشركين تسنوا ذا سقيا مكة مكانا بنزا لو شاء الله ما أشركنا da Allah ya ga dama aida ba mu yi tsafi ba haka dai wannan kan gaskiya ne wala aba'una da iyayen namuwa da muka kwaikwaye su wajen tsafi ai da Allah ya ga dama su ma da ba su yi tsafi din ba wala haramna min shay yadda muka haramta wasu dabbobi bahiratin sa'ibatin wasilatin halin muka haramta su da mu da iyayenmu da Allah ya ga dama ada ba mu haramta su ba annabi sallallahu alaihi wasallama ka gaya musu kazalika zawlan qabli kamar yadda suka karyata abubuwan nan da kakkai ke faɗa musu haka kaburan da suka riga su suke karyatawa abubuwan da suka faɗa cewa da allah ya ga dama da iyayensu sun zama musulmi ba su yi tsafi ba ba su haramta abubuwan da suka haramta din nan ba su ma haka haka wannan gaskiya ne amma gaskiya ai sai kana da hujja a surati ina ka samo wannan gaskiya wa ya gaya maka ita wani manzo ne ya gaya musu wannan haka yake amma kuma a wakin wa suka ji da huce hujjar misali wannan gaskiya ba kamar ka je wajen mutum ne yana da ya budurwa kana santa sai ce ya baka ita amma ba yanzu za a yauri wasu ta fita daga makaranta kaga wurin shari'ar musulunci ta zama matar wannan mutumin inda shaidu guda biyu sun ji maganar sadaki da ana bin sa bashi ko yaushe fatiya kuma sai da aka ga dama a yi fatiya amma aure da ya riga ya tabbata tun da uba ya ce ya bayar ga mutum biyu sun shaida amma ya faɗi lokaci sai shekara guda ko sai wata kaza tukuna ya auren shi kenan da ya zago sai ya ɗauke ta suka tafi london uban bai sani ba ina take ai wani ya zo ya ɗauke ta saurayin ta ɗin da ya zo ya ɗauke ta idan ya dawo za a yi auren ai ba za a yi ba a yi. ya dauke ta ya tafi da idan don. aka tambaye shi ai da mata ta ce tunda ubanta ya riga ni? ai mata ta ce inda na ga dama zan tafi da ita wannan gaskiya ne ko amma kuma uban zai yarda sai ya ce yaushe buka daura maka aure da saboda ga abinda da kafirai suka ce da Allah ya ga dama da mu ba mu kafirci ba da iyayen ma ba su yi tsafi ba da mu haramta abubuwan nan da ake lissafa ba a'a haka ne gaskiya ne amma abin da kuke zo ku gina ƙarya kuke so ku gina akan wannan gaskiya in gaskiya kuke nema ga gaskiya nan a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wanda ya dauko muku ita wajen Allah ita za ku karba ku jefar da abin da kuke ji a zuciyar ku duka kama abin da annabi ya kawo ah, wala aba una wala haram shay kazalik kazzaba allazina min qablihim hatta zaqu basana haka kafirin da suka kayyata manzannin mu sai da suka dandana azabar da ake gaya musu tukunna kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana cewanku da Allah ya ga dama da iyayenku ba su yi tsafi ba kuma da ba ku yi tsafi ba da iyayenku ba su haramta waɗannan abubuwa ba shin akwai takarda rubutacciya wanda aka ba ku ita tana hannunku babu hal inda kun min ilmin fatukur lana in tattabi'una illa zan sai dai zato kawai kuke bi ha kuma idan wani ya ce wani mai gida ko mai gona ya ce ya baka gonarsa ko ya baka gidansa sannan ka je ka shiga bayan ka shiga sai ya yi shawara abin da ya yi nan ashe ba haka ya kamata ya yi ba wato ya zo da ya tada wannan kyauta ko bai baka takarda ba to duk inda kuka je sai ce ina shaidu ina takarda babu gida bai zama naka ba kenan saboda haka ai da gaskiya ne za su kawo takarda annabi wani ne ya ɗauko wannan labari daga allah kamun ka zo ya kawo mana wannan labari to da sun zama hujja amma kawai sun suka karata a zuciyoyinsu a cikin shaidanci allah ba zai yarda da wannan ba ah, fatukun wurina in tattabi'una illa zanna ba abin da kuke bi sai zato kawai wa in an ku dai ba komai kuke yi wa illa na sai karyace ƙaryace kuke yi ƙarya kuke yi قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين كو نم غنغرلك فلا باكو ده حجة أشكي كزوك بحجة حجة تبتتش أورين الله قيامس فلله الحجة البالغة hujja isasshiya tabbacicciya tana nan wurin Allah ku ji ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul hujjatul baligha hujjar ita ce farau sha'a la daikum ajma'in da ya ga dama da dukkan ma mutanen duniya da ya shiryar da su ya mai da su musulmi gaba daya ba ku da iyaye ku kadai ba da ya ga dama da ya yi haka amma ba haka ya ga dama ba kuma ah, mashi'ar daban nufinsa daban umarninsa daban in sun haɗu yanzu abu zai tabbata in ba su haɗu ba ba zai yiwu ba innama amruhu idza arada shay'an amurhu umurni kenan ra da shay'an in ya nufi wani abu an ya kula kun fa kun sai a ce abu ya zama kawai nan da sai ya zama amma in umarni ne aka bayar babu irada ya yi ayyuhan nasu budu rabbakum wallahi ila daris salam to babu ba za a amsa ba ba za a amsa kiran ba tun da irada ba ta zo ba walau sha ala hadikum ajma'in da Allah ya ga dama da ya shiryar da mutane gaba daya amma bai ga dama ba haka yayi su bari fariqu fil jannati fariqu fis sa'ir Allah ke musa ir qul lahum shuhadaakum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha fa in shahidu fala tashhad ma'ahum ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قائد مسلم كنا idan mutum ya ce abu kaza haramun ka ce halun mashahada a kuma lalle shi aduna an Allah harama haza samo shaidun da suka tabbatar Allah ya haramta abin shaidun kuwa su ne alqur'ani da hadisi da ijma'ul umma in suka yi shaida Allah ya haramta wannan abin to abin ya zama haramun amma don faɗin ka kawai ba zai zama haramun ba in aka nemi ƙur'ani bai haramta ba hadisi bai haramta ba ijma'ul umma ba su haramta kai ne ka faɗa sai a ce maka kai wa Allah ƙarya fa manazlu mimman iftari Allah kaziban li yudilla an-nas bi ghairi ilm wata muna magana da wani babban mutum a gaban waɗansu manyan mutane har muka iso kan magana abubuwa masu kama da waɗannan na ce gata malam duk abin da Allah ya haramta fa ya faɗi sunan sa Qur'ani hurimat alaikum maytatu wa damu wa namul khinzir wa ila ghayri allahi wal munkhaniqatu wal hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa la taqrabu zina wa la taqtulu nafs duk abin da Allah ya haramta ya kama sunan su ya faɗe su a Qur'ani wanda bai faɗa ba ya rige wa annabi annabi ya faɗi a hadisi to ba mu samu a Qur'ani aka ce tijjaniya ba kyau kadiriya ba kyau salatul fati ba kyau a ƙur'ani babu shi a ƙur'ani babu shi a hadisi babu shi a ijma'ul umma ina har kaza ya to yi lokacin ba su zo ba to ho Allah ma bai san su ba sai sun zo tukuna ya san ba su da kyau ya musu hukunci ya kai kai musu hukuncin kafirci tunda Allah ma bai sani ba inna Allah la yasfali shay'un fil dawla bis duk wanda ya ce abu kaza haramun ne ko naman suna ko naman birthday ko wani abu da in ya ce haramu ne kawo aya kawo hadisi wala tattabi hawa Allah da kazo bi raka kar ka bi soye soyen wanda suka karyata alqur'ani suka yi hukunci da ka da kansu su haramta abin da suka dama su halatta abin da suka dama da ka ba da hujja wajen Allah ko hujja wajen annabi ba addini abu biyu ne kawai ba na uku wama ateku rasulu fakhuzuhu wama nahayu anhu fantahu dai. abinda annabi ya ce ku yi ku yi abinda annabi ya ce ku bari ku bari ba inda aka ce abinda annabi bai bakar ku yi ba inda aka ce abinda da ba su bakar ku yi babu wannan yanzu abubuwan da annabi bai yi ba su muke yi abubuwan da sahabai ba su muke yi hawan mota hawan jirgin sama yin tafsiri a cikin talabijin yin tafsiri a rediyo yin tafsiri a kaset ga fanka ga talabijin ga abubuwa iri iri duk waɗanda annabi bai yi su ba wai duk wada kwanan ba ko littattafan da suke hannunmu na littattafan bidi'a ne don an ɗabba su da inji ne ba inji zamanin annabi da sahabbai saboda haka a biyun nan ka ce annabi ya hana shi ne hujja ba annabi bai yi ba annabi ya hana to kawo hadisin ko kawo ayar in ba haka ba dai shi ne Allah ce wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina duk wanda yake cewa Allah ƙarya kaza haramun bai ga aya ba kaza haramun bai ga aya ba bai ga hadisi ba shi ya faɗa da bakinsa to Allah ya ce kar a bi so zuciyansu masu karyata alkur'ani ne tun da alkur'ani ya faɗi filla filla kar fassalar ayati mun faɗi labari filla filla ba wanda muka rage ah, wala tuntubi abarin da kazzabu bi ayatina kar ka bi soye soyen zuciyar mutanen da suka karyata alkur'anin nan namu wallazina la yu'minuna bil akhirati sune wanda su imani da ranar lahira ba duk wanda bai imani da ranar lahira ba shi ke karyata abin da qur'ani ya faɗa yake wa Allah karya ya haramta abin da Allah bai haramta bai imani da alqur'ani ba ya karyata shi domin kamar yadda ya faɗa anan a wani wuri ma yana faɗin haka din ina ka samu haramcin da Allah bai faɗa ba wadannan la da la ta wa hun bi mai ya'dilun suna daidaita son zuciyarsu ne da Allah suna ketare ko maganan Allah Allah kuma ce la tuqaddimu bayna lawar la rasuli kar mutu ya dai shige gaban Allah ya hukunci kar ka yadda ka shige gaban Allah ka yi hukunci ka shige gaban zuwa Allah ka yi hukunci in ka bari magana ba ba Allah ne ya faɗa ba ba annabi ne ya faɗa to ka wuce ka yi hukunci kenan gaban Allah gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma son zuciya ne da yi wa Allah ƙarya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 in kuna so ku ji haram haram na original wanda Allah ne ce haramun ne ba kage ba ku zo ku saurari abin da Allah yake faɗa wa annabi tare da wasiya da ƙarfafawa ta'ala ku zo ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah zai kirga abubuwa guda goma a nan su ne hanya madaidaiciya akwai abin da aka ce a yi akwai abin da aka ce a bari su ne za su taru su guda goma a ayar farko an faɗi guda biyar ayar ƙarshe za a faɗi guda hudu sai a ƙara sauran kuma ta'alau ku zo da zan karanta muku ma harrama rabbukum alaikum abinda Allah ubangijinku ya ramta muku na farko Allah ta shirku bihi shay'a kar ku hada wa Allah komi la ilaha illallah ba a bauta wa komi ba a bauta kowa sai Allah shi kadai ake bautawa kar ku wa Allah komi ba dodo ba a bauta masa ba kato ba a bauta masa ba shaidan ba a bauta masa Allah shi kadai za a bautawa ne farko kenan wa an ta'alu atlu ma rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan kuma iyaye ku kyauta musu domin su ne Allah ya dora musu wahalar daukar nauyin wajen ciyarwa wajen aihuwa wajen shayarwa wajen kowace wahala to lallai har allah ya yanki wani suna daga cikin sunan sama ya ba su su iyayen wa qadai rabbuka allah ta'budu illa iya. wa bil Isa ihsana har zuwa wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira rabbi irhamhuma kama rabba yani sagira allah ka ji kansu kamar yadda suka kawai da suka rene ni tun ina karami har na zama mutum to su ku kyauta musu biyu kenan ni isa na wala taktulu auladakum min imlaq kar ku rika kashe ƴaƴan ku don tsoron talauci kamar yadda mutan da suke yi magana wa idal mawudatu su ila din ya mutu ya fi ƴata mata ya tona rami ya bunne ta din to Allah ya haramta wannan yana daga cikin abubuwan da Allah ya haramta saboda talauci na hannu narzukukum wa iyahu abincinsu da abincinku duk yana hannuna in ji Allah ni nake ciyar da su ni nake ciyar da ku ni nake ciyar da su kowane mutum Allah ya kawo shi duniya sai ya riga ya kawo masa numfashin da zai yi da ruwan da zai sha da nonon da zai sha da abincin da zai ci da komai nasa sai an kawo duniya an ajiye sannan a turo shi don wanda zai turo shi mawadaci ne ba sai ya zo ita kale kale abin da za a yi wa bako ba a duk da gani a nan Allah ne ya kawo shi bakunta kuma dukkan komi nauyinsa ko musulmi ko kafiri nauyinsa yana kan wanda ya kawo shi bakuntar domin a wurin Allah ya zo ya sauka Allah kuma karimi ne shi ya kawo shi bai san duniya ba aka ɗauko shi aka kawo shi duniya aka saukar da shi yana bakon Allah to Allah ya shirya masa komai da komai kuma ya gaya masa ba nan gidan ne kaɗai ƙarshen gida ba akwai gida a gaba ya fi wannan amma shi ba zan ɗauki nauyinka ba zan nuna maka aikin da za ka yi ka samu wancan gidan to saboda haka ne eh, kowa allah yana rike da abincinsa masu cewa minini filanin filanin ko minin na filanin to filanin din nan ai abun dariya ne Allah shi ne ke ciyar da kowa wa min dabbatin da ardi illa Allah rizquha wa ra mustaqarra mustawda kullu fi kitabihi duk rai da ta zo duniya Allah ne ke ciyar da ita shi yake bata eh, ruwa da take sha da numfashi da rayuwa duk baya hannun kowa Allah bai sa hannun kowa ba shi yake yin abun sa da jinjiri za a aife shi an haife shi kenan za a je a shi daga asibiti sai aka tara uwar ta mutu sai aka ɗauko shi da aka ɗauko shi uban kuma ya ji labari zai zo ya gaya aka yi shi kuma sai ya accident ya mutu yau dai ba shi da uwa ba shi da uba wannan jinjirin ba zai mutu ba aka zai rayu shi ma sai ya haifi ‘ya'yansa domin abincinsa yana hannun Allah ne ba hannun uwarsa ko ubansa ba saboda haka kar ku kashe ‘ya'yanku don tsoron talauci na nuna hukun wa iyahu mu muke ciyar da ku muke ciyar da ‘ya'yan naku abincinsu baya hannunku baya hannun kowa ina hannuna ne na nubikum wa iyahu wala taqrabul fawahisha sannan kuma kar ku kusanci miyagun ayyuka na sha'awa ko zina ko liwadi ko kusa Allah ya ce ko kusa kar ku kusanci zina ko kusa balle ba ku yi balle a ce ayi in an yi ayi karatu ba komai a'a Allah ya haramta fawahisha ma zahara min hawa ma batan abin da ya ɓuya na zina da abin da ya bayar duk Allah ya haramta bayyananne ne shine kamar muka yadda muka yi bayani kwanan baya cewa akwai masu fitowa fili suna karuwanci akwai mazajen da suke zuwa wajen suna karuwanci tare da su wannan fili kenan akwai kuma wadansu a gida suke yi sai bakin mata sun zo wai muta eh, wannan da kanwar matarsa ta da ne wannan yar uwan matarsa ta da ne sun zo suna lalata da su a boye to duk da an hana wala wala mutakhizi akhdarin kenan ba dama ka yi zina ne ba dama ka yi zina tare da kawance mata da su kake kawance da su an haramta ma za zara mina zan wala taqtulu nafsar lati haram Allahu illa bil kuma kar ku yadda ku yi kisan kai kar ku kashe rai wanda Allah ya haramta saboda balagan alkur'ani ce wala taqtulu nafsa anan da ya zai anan ko kaza ba za yanka ba balle akuya balle tinkiya balle rago balle wani abu in yake wada tattulun nafsa ya tsaya ja'a allati harrama Allah rai wanda Allah ya haramta a kashe fa nake nufi ba kowane rai ba to nan kuma da ya tsaya a nan da kowa da mutum ya kashe mutum ba za a kashe shi ba amma sai ce illa bil haqqi sai da in haƙƙin kashe shi ya kama to nan akwai abubuwan da zai yi a kashe shi kamar ridda kamar muzani ya yi zina kamar ta da hankali kamar juyin mulki kaga irin wayannan duk suna halatta jinin mutum a kashe shi don haƙƙi ya kama wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq zalikum wasaykum bihi la'allakum taqilun anna abubuwa guda biyar kenan daga cikin abubuwan da za su zo ah, ta'alu atma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وأن غدا بيار كان سيزورا ذلكم وصيكم به la'allakum ta'qilun wannan sune Allah ya ba ku labari tare da wasiya da karfafawa in kuna son ku riki gaskiya ga gaskiya nan ba kame kame ba wala taqrabu malal yatimi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 ga waɗansu kuma wanda suka biyo bayan waɗancan guda biyar wala taqrabu malal yatimi kar ku kusanci cin dukiyar maraya duk wanda ci dukiyar maraya ya ci wuta ne kuma wuta za ta ci shi inna ma na fi budunim naran wasu ya sayazlawna sahira duk wanda ci dukiyar maraya to shi kenan ya ci wuta a duniya ko wuta za ta ci shi a lahira ta taqrabu ko kusa aka ce illa billati asan akwai wani marubucin alkur'ani ya rubuta alkur'ani ya kai arba'in ya ce abinda na kiyaye guda yakan sauka yana shan tawada amma kan wannan aya wala ta garbu malil yatimi guda baya sauka ya sha ina jin tsoron ko tawadan ma malar yatimi ne shi gudan hatta ya ruga shudda sai lokacin da ya isa ya balaga ya yi hankali zai eh, kamar yadda aka wa atul yatami amwalahum wa la tatabaddal khabith bit tayyib wa la takul ina ila amwalikum innahu kana huban kabira sai an duba an ga ya isa yayi hankali an jarraba shi zai iya saye da sayarwa to nan sai a tara mutane fa ashhadu alaihim ku kafa shaida ku ba su dukiyarsu to in suka balaga atablu ashudda wa awful kayla wal mizana bil qisti in kun yi awo na sikeli ko awo na mudu to ku yi shi da adalci malamai suka ce shi sikeli kansa mai auna shi dole sai sikeli ya gaya masa yaya domin haka zai yi ya hada yatsa babba da manuniya ya hada sannan ya daga kayan awo din in na hannu ne to in ya yi haka wai sikeli yana nuna masa kagawar sunan Allah fa ka daga sunan Allah fa ga hakuri ga lallan ga aliyu kar ka manta sunan Allah fa ka daga sunan Allah ne fa nan ga hakuri ga lablam ga alu wai shi mizani na gama kai gaskiya kai saboda Allah ga fa Allah sunan Allah ne a hannunka wa awful kaila ku cika mudu wal mizana da mizani wato sikeli bil qist da adalci wa awful kaila la nukallibu nafsan illa wus'aha amma ba za mu dora kowace rai ba sai abin da take iyawa a wurin awun in ka daga mudu wani hatsi ya zuba cikin na na wannan koko ya zuba cikin na wannan to wannan ba hukunci a ciki sai wanda ka yi da gangan ba za a ce ai wani hatsin wannan ya shiga na wannan ba lokacin da ka daga mudu hatsin zai zube to in ya shiga na wani ko ya shiga naka ko ya shiga na wancan tare da mudu ya cika to wannan duka ba za a yi hukunci a kai ba haka kuma mizanin wato sikeli ya ɓaci ne baka sani ba sai ka auna ya zo eh, eh, a cikin abace kamar yadda yake faruwa a gidan mai yadda lambobi suke hutuwa wani lokaci ba daidai da yadda mai ya shiga ba to duk da wannan in ba da ganga aka yi ba Allah ce la nukallifu nafsan illa wus'aha ba za mu dora mutum abin da yafi karfin sa ba wai za qultum fa'dilu in kuma za ka yi magana ka yi ta da adalci ka faɗe ta da adalci ka faɗi gaskiya ka faɗi gaskiya wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin muslim yana cewa alaikum bisidqi wa inna sidqa yadi ila albirri wa inna albirra yadi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasdiqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah